بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شدة وطن ذو الحجة هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبدا تدري هدو دا أربعين دا أكو وندي دي دي دي بيار وطن بقوي لدي دبو بيو دا عشرين دبيو Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin karfin sunayensa A yanzu dai muna cikin wannan littafi salasun wasu tuna wato eh, islamin ne hayata zalimin wanda yau za mu tashi nan ba ta ashirin da takwas akmaka Allahu azza wa jalla wato kamar a ce Allah ya rusa mutum ko ya kwankwatse shi ko ya kashe shi dai abdullahi bin kami'a kumai'a wasu suka ce kami'a wasu suka ce kumai'a wasu sunan shi dai gashi nan shi wannan mutum wani mugun mutum ne shi ma kamar yadda aka yi maganar najiya cewa wanda ya magana ubay bin khalaf kenan ko wanda ya ce shi da kanshi ya ce wallahi ya rantsi manzon Allah ko tofi ya masa saya mutu to shi kuma wannan ibnu kami'a ko abdullahi bin kumai'a a ta'rifuna hadha kun san wannan suna aka ce innahu min ada'illahi wa rasulihi shi wannan mutum yana daga cikin makiya Allah kuma makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son Allah baya son manzon Allah walahu qissatun ma'a nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati uhud shi ma yana da abun labari yana da labarin da aka bayar wato da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin uhud qala ibnu hajar ibn hajar yace wa majmu'u ma zikira ai ma zakara al-akhbar wato dunkulallen abinda labari yazo abinda aka bada labari annahu shujja wajhuhu wa kusurat rubaiyatuhu wa jurihat wajnatuhu wa shafatuhu as-sufli min batiniha wa waha mankibahu min darbati ibn qumay'a ko ibn qumay'a gashi nan qumay'a aka ce abinda aka ruwaito tarihi ya rubuto mazan Allah sallallahu alaihi wasallam an rotsa an fasa masa fuska to an ji masa an rotsa shi a fuska wa kusrat tuhu sannan an karya masa haƙora na fiƙa na can guda hudu na can gefen biyu nan biyu wa na tuhu sannan an ji masa ciwo a kunci nan fuska kenan wa shafa tuhu a yi a asufli sannan ba haka nan an fasa masa leɓe ta ciki an ji masa duka sosai an ji masa ta ciki kowa haman kibahu sannan aka ji masa rauni a kafaɗawa amma an mai duka duka waɗannan doke-doke da raunin nan da kuka ji wanda ya shi shi ne ibn kumaya shi yi mazan Allah wannan duka wannan aika ga shi ne mun ta hal wanda aka ce shi wa wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya to ya Allah zai yi da mutanen da suka rotsa manzansu shi ko wannan ba rotsin kadai ba ya yi a fuska ya yi a ya yi a duk ko ina ma dai irin wannan ne sai a ce ya yi manzon Allah ligis ko ta ina ya dudduki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da hakora aka cire wannan aka karya mu ci hakori an masa rauni a fuska an fasa masa baki ta leɓe ta kasa ga duka wajen kafada duk wanda ya yi shi wannan wanda ibn hisham shi ko ibn hisham wurin ma ko daɗi babu min hadisi abi sa'id al-khudri daga hadisin abu sa'id al-khudri yace anna abdullah bin qumai'a shi wannan jarahahu wa ko fi wajnatihi فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم an ce shi wannan ibn kumai'a ya ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni a kunci a nan kuma to a fuska kunci abin nan ba yana sanye da wannan kwalkwalin na yaƙi aka ce fa dakhalat ilqatani aka samu wasu karfe guda biyu suka shige manzon Allah a wannan wurin min hilatil mikfar daga wannan karfen kwalkwali da ake sawa kamar wannan garkuwa da ake sa ta bisa kai kwalkwali dai suke ce masa fi waje na ya ji masa a fuska sallallahu alaihi wasallam قال عبد الرحمن بن زيد عن جابر أن الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهد فجرحه في وجهه أي أنه كو شواسو واتوشي ونن أبنن ما عن جابر أن الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهد فجرحه في وجهه wato shi ne wannan shi dai wannan mutum shi ne wanda ya ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefi manzon Allah a yakin Uhud ya masa rauni a fuska kuma ku da ya ce da ya je homa manzon Allah abun sai ya ce khuzha minni wa wa ana ibnu humayra ya ce karbi daga wurina ga sako nan daga ibnu abi humayra wato a mutum ya ce ne kaga wannan hadda izini ya ɗauko abun duka ko ya dauko abun jifa ya je fi manzon Allah ya ce rike ga nan daga wurina yana ji da kanshi ibnu humayra to a kuma sallah ce to Allah kuwa ya kashe ko Allah ya rusa ta kai Allah ya gaje gaje da kai ya wutsu da kai shine a kuma yadda za ku ga yadda kuma haka ne aka yi awa manzo Allah ya faɗi magana qala sarrafa ila ahlihi shike nan ya jima manzon Allah rauni ko a wannan yaki aka jima manzon Allah sai da aka goye manzon Allah ba a wannan yakin saboda jini na ta zuba ko ina ya kasa tafiya in ya tashi jini sai ɗaukai kawai zai fadi sai da aka goya shi aka ja kawo kan dutsen uhudu kuma hau dutsen uhudu din suka tashi suka ƙara magana shi ana magana cewa ina wanda suke tare da annabi suka ce annabi ya mutu ina sai na abubakar ina umar aka ce duk sun mutu ha umar ya kasa yin haƙuri ya ce ina aka ma aka allahu muna nan mutuwa don haka waɗannan abubuwa masu cewa aka kullu adawacin yurja izalatuha illa man adaka fi dini duk wata gaba duk yadda mutum zai gaba da kai ana fatan wannan gaban ta tsaya wata rana amma kaga wanda ke gaba da kai saboda addini har abada sai dai ko in ka bai addinin ka dawo irin nashi sannan zai rika abin nan ba yadda za a yi a shirya addinin ka daban ko an yi wani zama to zaman doya da manja ake yi zaman doya da manja inda ka san zaman doya da manja ya yake manja a sama ko yawwa wannan kan ai ka sani dole ka san wannan ba shi ku ci doya ce doya na sama doya wajja na sama ko doya na ƙasa sai dangwalowa inda dole ya zama wannan kiri kaga da yake abinci ne yau har da wani aka yi da ido alamun ya sani ce na zai zama doya da wajja da ma mun sani na dan bada muka tambaya hmm, shi kaga shi ne zai mana da mallamatun tun da ba zaman biski aka ce ba yanzu ka san zaman doya da manja man ko na kun haɗu ne kaji ne a shekar zama da aka tambaye ka ta Allah kiyaye ina wala zafi gafa bayan ba na kwaɓa kana zaune kana zaune kana ji wala zafi ga mataimakin na zuwa wannan kuma ɗazu daga jamani aka ce a kai da shi ji shi daga shi ne na kwamfa masa aiki shi wani kullum zai shigo ce a kai daga jamani yanzu ɗazu ɗazu daga yau magari ba daga jamani ya ce a gaida a gaida ɗan borno a da malar sani a da shugaban masu hakuri ka ɗan borno na yana kwamfa aiki an ce wai zama tana da mai wai su ne za su tafi tare sosai da tare sosai tafiya da manja a za su tafi tare sosai wata za a haɗe su kawai sai su ya kare samaro alamar o shi ne za su tafi sosai a gada an dangwala kawai sai a haɗe na amurno za su tafi sosai ko su mutane su da zuwa da manjan da an haɗe shi nan <laughs> to amma abin da ake so ka lura dan barno idan aka dauki manja aka zuba ma doya in dai doya ce to iya kashi sama da ka bude doyan ciki zaka ganta fari so ai bai huda ya shiga ciki ba ka lura bai juta ba ba sai za a yi nan da aji ke da daɗa wani rai gari na da waje <laughs> alawagar Eh, wani fulani ɗan eh, lalle gaskiya fulani dole su yi maganin ɗan barno eh, haka ba da wuta sosai sai kawai ya shiga ciki ko ta ina an gama ma yauwa sai baki to a shi ke da dada zaune aka abin nan ne kayan aka ce ruwa ma lari na kafaru laukanin musulmi kuma wani ake wadda na kafaru law takfuruna fa yakununa sawa'a fa sawa'a su waɗanda suka kafirta kullun haka suke so da za ku yi kafircin ma ku dawo ku zama daidai su haka suke so sabun nan ba za an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu yahudu da kirso ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka zo ka bi aqidarsu kai yahudu ko a duniyance ma ba ma a addini ba idan ka diba ka kalli kamar makayidi wannan makayidi yahud a ciki ana maganan na abin na su aka ce duk wanda suke shiga kungiyar yahudu in dai ba ba yahude bane to ko sun je taro nasu na duniya wanda duk ba ba yahude ba bai shiga can cikin asalin inda ake taron shi sai dai aje su a wani wuri a matsayin yan tsaki ne su a jiyo abin da ake so a gaya masu a ɗauko a zo a ba su umarni kawai su taso su dawo gida sai sun je taro sun dawo amma ba su iya shiga cikin asalin inda uwan masoniyar take inda wannan tambarin yake ba su iya kaiwa wurin ba su isa ba duk wanda ba ba yahudi ba in an je wannan taron nasu na yahudu na wannan primason da suke zuwa aka je wannan taron na yahudu to shi bai sai shiga cikin wannan asalin abin ba kuma dama sharuɗan ka shiga ma wurin sai sun gaya ma sharuɗa sai duk wanda zai shiga wannan ƙungiya ita wannan ƙungiyar ta fi ƙarfin kowa ta fi ƙarfin addini baka zuwa in kana ciki ka ce wai kai addininka ya ce kada a yi ya fi ƙarfin ƙasarka baka cewa ƙasarka ta ce kada a yi ya fi ƙarfin ta inda ka fito jikinka jinsinka na ɗan adam ka ce wannan abin ya saba ma ka'idar ɗan adam kai ba za ka yi wata dalilin wannan sannan kuma baka isa ba in wani abu ya taso in ba su suka sa ka ba kai kuma kai magana shi yasa za ku ga wanda ke abun nan ba a yi ta abu a ƙasa mutum yana gani kuma yana da iko amma ba zai magana ba to wacce can ba ta ce fa su magana ba sannan su ce ba a faɗin kuma sirrinsu in kuma ka faɗi sirrin su ko kuma ka saba ma wannan ɗaya daga ciki to zo mu je ka ga bari a nuna ma yanda ake ake ake ma wanda suka karya sirri sai a nuna masa yanda ake gasa mutane ana ci wasu ma na lasar baki kafa kawo kansu sun saba suna so su ci na san ba za ku yarda ba amma wallahi haka yake yana nan cikin makayidar yahud sun haka mutum sai bace kawai daga nan karasa inda yi ina ya tafi ina aka tafi ina aka tafi baka san inda yi ba ya je can an cinye shi gasa mutane suke suna ci wala gasa mutane suke wasu suna lasa za ka ga a ce ma ɗan borno in ka faɗi su nan ga yadda ga wani can an gasa baka taba ji ba ko yau yau ji. kadiba cikin wancan littafin ɗayan da nake gaya maku nan damirul islam wa abidu ahlahu mai littafin da ya sato littafin da ya zo yi wannan rubutun asalinsa kama su aka yi aka kai su wani wuri inda ake gasa mutane karnuka na cinyewa aka kai su wurin aka kai shi aka shi sai da aka shi kurkuku ya ce akwai wani kurkuku a ethiopia a yanzu ɗin nan idan suka sa mutum cikin kurkukun nan farko sai an sa ka daina gani kuma ka daina tafiya da ƙaba biyu domin za su ɗaure ka ne a ɗaure kuma cikin duhu so sadda za a fito da kai ka daina gani kuma sai dai ka rarrafe don an riga an ɗaure ka baka iya yanzu baka iya miƙe baya idan aka sa mutum cikin duhu a yanzu ɗinan da kake gani ba kai hasken ka ce kamar yanzu aka sa ka Allah sauƙaƙe aka sa ka cikin duhu idan kai wata shida baka ganin hasken rana kuma kana duke in ka fito ba za ka iya tashi sai ba dukewa za ka ba za ƙara miƙa tsayewa wannan hasken ranar da kake gani muna sha babban kyauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yake ta sakhar ha sakharna hal wannan da rana wal qamara duka musakharatun an hore mana su aiki suke mana da kake ganin rana da wata nan suna tafiya akwai aikin da Allah ya sa suke mana muna ta amfana da shi amma ba ma ganewa ne ana sa mutum cikin duhu ya watanni ya abun nan ba zai daina gani zai daina gani baka ga jiya da nan da ake hira da wani ginshiki ba shi ma ya ce da aka sashi kurkuku aka zo bai gani ya ce cikin duhu yake zama da aka hayan ya ce nan wuni na ko wasu abubuwa ba asibitin duniyan da bai je ba yanzu a mai maganin su an gasa da dalilin wannan ce kuma da kafafun shi da hannun shi duk in ka ya bude yanzu duk konannu ne leda ake gasa a dinga dinga mai ya ce ba ka isa abai ka makance saboda ba ka gani duhu cikin duhu ake aje ka haka suke wa mutane nan suka sa mutum cikin wannan duhu baya ganin hasken rana kuma yana daure a duke tun aka zo aka kwance shi aka tada shi zai tashi to shi wannan naka sa shi kurkuku sai aka dauka aka ce a kai shi ya je ya ga irin yanda ake ma mutane ake lallar ga mutane masu irin wannan ba aka kai shi wajen da aka ja ka daure su ga mutane na daddaure su ya ce an daura wani malami an daure shi kawai aka an gasa an daddaure su a cikin abin nan an gasa su amma bai mutu ba so daga wani kare a lokacin bai riga mutu ba ya koko ne amma aka sako karnuka su zo su ci nama ya ce shi da aka zo da karnan nan ya kyauki malamin nan ya ji ya ce inna lillahi wa iya ashe da rai shi da ya sume da ya ga wannan shi ne sai ya sume kawai shi mai kallon sai ya sume to da ya sume sai aka ce dole a kai shi asibiti sai aka kai shi asibiti to da ya tuna wannan malamin ya ce inna sai ya zabura sai wani likita yana ta lura da shi har ya zo ya tambaye shi ya ce wata rana da ya gaba kuwa ce kai ko daga ina ka zo ya kwashi labari ya bashi shi mai kaji kaji kaji kaji kaji shi mai da'awa ne kaji yadda aka kaji yadda ga abin da ya gani sai ce to shi zai taimaka amma ba kada ya bari a gane idan ya gane kashe shi za shi ma amma zai mai hanyar da zai gudu to shi ne mai sanadi da ya ga ya ji sauki zai iya gudu zai iya abun nan ɗinsa ya mai sanadin da ya gudu daga asibitin kajin da ya gudu ya koma ya wannan rubutu ya rubuta littafin ne ana ta gama kuna ganin kamar wasa ba littafi bane na wasa asalin sato shi aka yi sirrin yahudu ne cewa suka yi dammirul islama wa abidu ahlahu ku rusa musulunci ku karar da mabiyan sunan shi kenan kuma a bangon littafin ai na taba fitowa da shi kun gani zaka ga manya-manyan super powers su ne suka harbo kibiyoyinsu kowa ya harbo ta shi ga kibiyar china nan ga kibiyar germany ga kibiyar america ga ta london ga ta france sun harbo gaba ɗaya sun nufi ka'aba da kibiyoyin kowace da tutar kasanta jikin kibiyarta kowace da tutar kasanta jikin kibiyarta ga sunan kuma sun harbo kibiyoyinsu kawai sun ce dammirul islam wa abidu ahlabu to haka suka ce suna ka ba wannan abin ba zai kare ba kaga shi ne shi ce ga yadda aka yi ga yadda aka ba shi labari yana da cikin abun nan ban cikin littafin to haka can wajen yahudu suke wanda suka gayyata taro za su gaya mai wanda ya shiga kungiyar za a gaya mai cewa ita wannan kungiya ba a zowa wani abu ta ce a yi ka ce wai kai addinin ka ya ce ko ƙasarka ko wani wane nan ka ko wani wa duk gaba ɗaya tana gaba da kowa tana gaba da komi tana gaba da abin nan din kowa da haka ita ce first kafin kai tunanin wani abu ko menene abun na ita ko babanka da mamanka wannan inda suka ci karo da wannan kungiyar to kungiyar na ita ce farko komi da ka sani shine na biyu in kuma za zaka mutu kuma za a ga za a ga saka mu ga ya nan ba za ku yadda ba ma kada kawai ci wahala <laughs> amma dai ba zai na rubuta littafi da ka duba cikin makaidul yahud za ka gani babi ne na musamman da ya yi yana cewa yahudu sun riga sun yi ma duniya wani irin abin da ba da za yi da su ba wanda zai iya maganin yahudu sai dai Allah tabaraka ta'ala amma wani ya taso yanzu ya ce wai yahudu wai a karar da yahudu ina yahudu ba za su karu sai dai kiyama ta karar da su ba yadda za a yi da su kuma sun riga sun fi karfin duniya ba yadda za a yi da su a yanzu dai to ba mu sani ba nan gaba idan Allah tabaraka ta'ala ya dawo da khilafar musulunci watakila a raga-raga da su su koma wani wuri suna wani wuri ana wani wuri kuma ana ta musuluncin bayan da za su amma dai a karar da su kwata-kwata ba zai yi ba sai dai kiyama ta karar da su ya fito so laka wannan na amdi kace dan barno na ani ban ji abin da kace ba yanzu ta hitilan ma da kace gani karya ne wani abun wani ba karya ne yahudu sun shirya wannan ne su ragargaza duniya a matsayin kuma su ce su aka cuta su aka zalunta sau da aka hitler ya zo ya faɗa da su ya ragargaza wasu abin da suka faɗi karya ne bai faru ba ma so suka yi duniya ta sympathizing su ci tausayinsu a ce ai hitler ya zo gaba ɗaya ba dama kira aka yi taro a ji a ji mai ba ai ta taron duniya da aka yi abin nan ɗin da aka yi abin nan ba wannan yakin da aka yi wasu abin da aka yi kara su suka yi saboda su fito su jima mutane su ce ɗaukar fansa suke yi kawai amma wasu abin ma ba su faruwa kuma shi kan shi tilan wane ne ma shi ba ba yahudan bane suka ɗauko suka nada kuma cikin abin nan mashi kamar ka san a fim yanzu idan za a yi fim idan suka gana ma ba su bane tura sai su fito su ce waɗancan yahudu ne waɗannan kuma amerika ce take faɗa da yahudu ko su ce waɗannan jamani ne kuma tura na faɗa da jamani ai ta faɗa kai ma haka zaɓi waɗanda kake so a danne a cikin fim duk su kaɗai ne irinsu ɗaya duk su ne 'yan gida ɗaya ne suke faɗa don kai kallo kawai to kamar wancan shi ma haka aka yi hitler ba ba ba ba abun nan ba ne ba ɗan abu ɗan bai hude ne shi ma to na? ehe yauwa shi ne fa ba da ke nike ba ba da ke nike ba aka kai ta ce da ke nike kaji yadda ya ce babel bela da fara ne fasara wa dan mano ka san jan baki yake shi kuma kaga can ma ya ja abin shi baki yake da aburhadi ya zo ya ja baki ya zuwa ta ya ja baki eh ba ka wasa da shi malamin kare ko kuma malamin mu ne kaji ya ja baki ya zuwa can ya ce wasan ke kenan da fara ko baka ji ba ba shine na fassara ma cewa yi wannan shi ne wasan bela da fara to bela ce kuma baka sani ba kaji tsiyar wata ce bela. mai fifike eh fadi solko <laughs> to to bai to ita da fara ya suke ita da fara eh sai kama sai dunkule ta ba ta ba ta ba haka take yi ba idan ga fara gabanta haka take yi tana haka da kai tana nuna ba da ke nike ba ba da ke nike ba ba da ke ita kamar ta wuce ba da ke ita da ke nike <laughs> eh kaje da suke huta da su eh bela da fara ke da eh fassara wa yara yara za fassara wasu wanda ya fi karfin inda shi za ba tambaye ba ma ina sa tambaye inda wannan magana na da Allah ba ta sa'a Eh. dabara take yi so take ta damke ta sosai yadda za ta ji daɗin haɗiya don kar ta gane ca ita take kama to sai ta rika ɗaga kai tana wannan hakan tana nuna kamar ta wuce ta ita kuma sai ta saji jiki sosai tana ganin ita an wuce ta ba da ita ake ba sai bayan da ta wuce ta yi haka ta damke ta yadda za ta haɗiya cikin sauƙi za ta ɗaɗi abin nan ba Allah ne ba su wannan hikima ka suke hikimarsu ta mhm. ji wannan zane to ba mamaki kuma ɗin kila da take Allah zane ya shi ya dauka ma addu'a take da take haka haka da kan nan kana addu'a ne Allah ba sa'a ko to aure mumkin ta to yi yace mu mazan Allah za, wa ana ibnu qami'a fa qala kuma Allah qala fansarafa ila ahlihi yana gama jima manzon Allah ciwon nan waɗannan raununuka da ya koma gida yana ta murna cewa ya ji manzon Allah in ma bai kashe ba dai to ya yi mai rauni irin na makasa wanda ba mamaki ya koma gida daga nan ciwon raunin ya karasa shi fakharaja ai ai qala a fakharaja ila ghanamihi ai fawafaha ala zurwati jabalin daga nan kawai ya tafi bayan ya je ya aje kayan fadan shi yana ganin ya ci nasara sai ce bari ma ya tafi kawai garken shi inda dabbobin shi suke je ya duba ma dabbobin shi saboda yanzu an samu hankali ya kwanta wanda ya dame su a ganinsa yanzu an huta da shi an ma gama ko bai mutu ba an ta shi yadda sai an daɗe ba ƙara jin labari ba sau da aka sai ya wuce garken dabbobin shi kawai ya tafi bari ya je ya murna a garken dabbobin shi ya ga abin shi sai ya samu dabbobin shi har sun hau kan tsauni sun hau dogon dutse a can sun riga sun hau ai wannan ala zarwati jabalin fa dakhala fiha fa shadda alaihi alaiha ya ko shiga ya nufi wurin fa shadda alaihi sai suha sai wani dan akuya dan bunsuru daga cikin abun nan din ya ko taso mai a wannan lokacin fa tsanahu ya ko tunkure shi ana hatan ardahu min shahiqil jabali da ya tunkudai irin ya samai ya gwabza masa karo kamar dai da sunan shi yake malam daga nan ya wuntsulo daga kan dutse gatsa gatsa ba annabi ya yi masa addu'a ba to haka aka fara faruwa wa fi tabarani a wata ruwaya min hadisi abi umama qala rama abdullahi bin qumai'a Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yawma uhud shi wannan abdullahi bin qumai'a ya jefi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar da aka yi yakin uhudu fa shadda wajhahu ya kojiba manzon Allah rauni wa kasar rubaiyatahu ya karya masa haƙora qala khuzha wa ana ibnu kumaia yace karba gashi nan shi dan qumai'a ne ya aiko da sako sakon da zai ji manzon Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsahu dama an wajhihi annabi yana yace yana goge jini a fuskar shi yana cewa malaka akama sallah ni yasa ne ka kai haka Allah ya kashe ka Allah ya rubuza ka kai ma fasallata Allah alaihi kai sa jabalin sai Allah ya aiko masa da wani bunsuru irin na kan dutsen nan malam falam ya zal yantahuhu hatta qata'ahu qita'atan qita'atan bai gushe ba yana tunkurin sa yana bin sa yana gabza masa kaho yana gabza masa kaho sai da ya gutsu gutsu da shi ya raga raga da shi intaha wa zalika wannan wa zalika ta'thiran li shanihi wantiqaman li nabihi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya yi haka ne nan a nuna shi ba kowa bane ba ma da Allah zai fada ba ba ma da manzon Allah ba suru mala aka sa suru ya gaje-gaje da shi a ne alaman ba kowa kana ganin bun da da wasu ba ba su san shi ko ko ko ai suna yanzu nan nan ko da ake layyan nan ka kasa baka samu kuɗi ba suka ganka da suru malam ko irin wanda ake yi can dinnan nan ne katon nan wannan da naga ana ana zuwa da shi katon nan wani ha ana zuwa na a kalle wata rana saboda iya shege ma wata rana kai wallan kasan nan malam akwai matsala lalle wallan mutane wata rana fa da aka kawo wani bunsuru nan wajen kawai inda ake daure wannan nan wani hawa malam sai suka yi ta cewa wai ustaz sunan shi wallahi ustaz suka ce kace wai ustaz suka ce ustaz ustaz suke ta wai ustaz ne baka ji bane kai mala ali kake kada kai ba kusa da ka ji shi ba baka ji su da ta ustaz ba wanda aka taba kawo wa nan ustaz ke ta ah, wai ustaz sunan shi <laughs> Allah ya kiyaye ta addini ne masu addini to amma ba a ce a shari'a ba a yi da shi ba amma saboda ɗabi'an mutane sun taso suna ganin shi yadda ba a son irin abu nan ɗin shi sai ya sa mutane har suna kyaman shi ma wani rana nan da muka yi magana da muka zo karatu da muka ce inda aka ce wata ta ce ragon suna da ce muka karanta cikin wani littafi manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatul aulad a cikin yana magana sai ya ce idan mutum aka mai haihuwa sai yana da abin da zai mai shi jaririn nan ragon suna sai bai mai ba to wannan yaron idan ya je lahira ko an bashi ceto ba zai ceci ba wannan ba alaka ta ɓaci bai karfi aka yi magana cewa yana da mahimmanci mutum lokacin da Allah ya masa haihuwa yana da hali ya yanka rago ya yanka ma wannan abin da ɗin rago in kuma ba a yanka mai ba to shi in ya girma ya gano ba a yanka mai ba sai ya yanka ma kanshi saboda ba daidai ba ne to ko in baya da hali ba ban shi kaga baya da zai kuma imam malik ya ce shi kawai zuwa sati uku ne idan aka samu satin farko ba a samu ba to sati na biyu ana kallo a sati na farko a sati na biyu ana kallon ranar haihuwa a ce to in ba a samu ba yanzu da ya kwana bakwai ba a samu ba sai a ce to radda ya kai sha hudu to shi kenan idan ba a samu ba radda ya kai sati na uku a irin ranar sai ce shi in ba a samu ba daga nan shi kenan su ko sauran abun nan suka ce koyaushe aka samu kuma amma ba la'akari da ranar yanzu idan kenan kun an haifar ran juma'a to aka samu ran litinin kawai a yanka aka samu ran ko yaushe ma aka samu kawai a yanka duk wannan ranakun an samu kawai ba matsala a yanka na in eh, shi ne abin da nake so faɗi in baban shi ya ga dama zai mai koma yin shekaru in ko su abin nan shi mama malik ya wuce sati uku ya faɗi kan kowa amma su sauran malamai suka ce baban in ya samu koyaushe ne bayan nan ya yi. in bai mai ba har shi yaron ya girma da kai shi ya taso yana da kuɗi sai ya yi abin shi da kai shi yanzu ba yi mai ragon suna ba sai sai rago ya yanke kawai ya raba sadaka kuma ba kuskure ne mutane da suke cewa shi amma ba zai ci ba su ce sharaɗi sai dai shi ma ba zai ci kuma abun ba ba wannan ba ne aka ce ba a ci a aikin makka ne mutum in ya biya fidiya ba hadaya ba ya fidiya to shi ne baya ci wanda ya aski kwalkwata ta da mai sai ya aski saboda kwalkwata to yanzu zai yanka rago ko wanda ya wuce abun nan ya wuce miƙaci kamar yanzu yadda wasu ke wuce miƙacin wanda ya wuce miƙaci zai fi diya ne inda ya wuce miƙaci yanzu ya dawo ya dawo ya abun nan ba sai ya yanka to wannan ba zai ci ba daga ciki saboda laifi ya yi amma wanda ya hadaya to ai makwafin layya take sai dai hadaya ta fi layya mutum ya je can ya yanke ya fi akan ya yanke a nan to wanda zai je aikin maka gaba zai tsaya ne ya ce bari ya layya a nan ba ko kuma ya aika a masa eh mutum yana da hali zai yi aikin wani ya ce ka sai a can ka yanka ma ya fi yawan da ya nan na sai eh, ga banki ba sosai da mutum zai biya gaskiya kuma wani abin fashe ba a mutum ya yi ba ina ji ran nan na ce muku na ji wata na ta ta zo ta biya hadaya ne mutum na sai bai da ya biya bankin nan sai sai a je can a yanke wa mutum kenan ka samu ka samu abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika an yi mai a can sunna ne yin haka ne in kana da hali kai abu ne mai kyau mhm. hmm? shi ne mutum ya yi laifi na ce wani wuri kake yi zai sarda nake magana to to ita da fara faɗi ita laifi mutum ya yi kamar yanzu kai ne ka je arfa da aka zo mina aka dawo abin nan kai musdalifa sai kawai sai ka je ka malam sani sai kawai ka nanna da kanka cikin bargo kai ta share bacci ka ce sanyi aka buɗo ka ka koma aka buɗo ka ka koma cikin bargo to sai ka ba da rago <laughs> ko da laifi eh shine kai laifi ko kuma kanka ya yi ta ciwo wani abin da ya fito kwarkwata kaje can wajen wani ka ɗauko kaji kwarkwata ta dame ka cikin kai ko ina ciwo, ko ina ciwo, kaji kai wannan kwarkwata ba ta barin ka sakat menene mafita kai aski a wannan lokacin to kuma lokacin aski bai yi ba sai kai aski ka aske gashin nan sannan da ka aske gashin nan ka yi laifi to za ka yi za ka yi za ka yi za ka yi wa da fidiya ko kuma in babu kai azumin kwana uku a cikin ka dawo gida kai bakwai in kana da kudi ba na da suke da ruwa kana kai kudin ragu a can ina wani wani wani kudi wani yadda ba ta zai gari zai azumin ba a to hmm. to ya fito yanzu da mu koma kuma gana aiki haji to hada ya kuwa ita matsayin so kake kai takarrub kamar yadda inda nan gida kake za ka yi layya to a can kuma sai kai hadaya ita kai wannan kayan nama ne ba dan kai wani laifi ba kamar yadda kai layya a nan. to wanda ya je aikin haji ya je can ya hadaya ya fi akan ya sayi rago ya bari nan ya ce ai mashi udhiya ai mai layya to amma in yana da iyalinsa anan sai ya ban masu don su su yi su amfana da nan a matsayi shi kuma ya je can ya hadaya ka gane to shine abun to kaga in kuma yana da hali ba sai ban masa wani rago ba anan ya tafi ta ya saya kuma can ma yayi da shi da su yace duk kamar yanda nan ma aka ce layya shi da su can ma sai ya hadayan shi da su duka su samu lada can ya fi lada ba zan ko nafila ba da kai muka yi magana nafila ba wanda ya je can ya nafila raka'a biyu ana aka yi magana mun karanta wanda ya nafila raka'a biyu a can a cikin harami makka ga shiga ka'aba misali ya zo ya sallah raka'a biyu to kai da kake nan wurin kai ta yin raka'a goma sha biyu kullum kai raka'a goma sha biyu kullum kai raka'a goma sha biyu to sai ka yi shekara ɗari biyu da talatin da wata shida ɗari biyu da talatin da uku ne ma da wata shida sannan ka kamo wannan raka'a biyu nashi to ka gani nafila kuma to ya farilla shi kuma da yi sau na ka kaga to kuma balle kuma in cikin ramadan ne kama kaga wani shi sai kuma ya je ba wannan abun ya kai shi ba wani sai ya je makan mayan daga ranar arfan nan kawai sai ce alhajju arfa kawai da ya gama arfan nan sai kuma mai jidda ya zama shi duk sauran abin ba zai ba wasu kuma tsofaffin alhazai ne duk abin da aka ce ai sai su ce ai sun taɓa yi sai su ƙi to me yasa kuka dawo tunda kun taɓa yi me yasa za ku ta dawo wato ku zaman ku gidan Najeriya fara sai su ko ce bai kai kaci ku je masu ko ba sai ce shi so nawa je musu wallahi akwai da yawa tsofaffin alazanan da suke zuwa su je madina har su dawo ba su je masu jiri ba ba sai su ce to so nawa suka je su sun riga sun je sun jeje sun jeje ba iyaka ba su iya kirga ko so nawa suka je to ka gani to a wurin mu kenan da mu muka ga abin watakila amma su kan ta masu ba akwai ma wanda ya ce ladan mata na yin yawa wadda haka ka surka da zunubi to ai halaka ku suna da yawa wani ce ladan tana yin yawa haji a ji rasa abin biyan ka don haka dan saka da zunubi mu dai ba wannan mu dawo nan mu ji wannan la'anan nan shi ibnu famiya umayya sau da aka da aka yi haka annabi yana yin wannan fasal aka turo wannan dan bunsuru ya zo ko ya gada gada da shi wannan ta tahqiran li sha'nihi wa intiqaman li nabiyyi dan Allah tabaaraka wa ta'ala ya nuna shi ba kowa bane kashi nan bunsuru ne ma ya gada gada da shi kuma wannan dan arama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abi huraira radiyallahu anhu qala kuma wannan kun yana nuna mu'jizan manzon Allah dan mutum ya bari manzon Allah ya mai wata magana wadda take addu'a ce akan mutum wala kyau mutum ya shiga uku so da haka shi yasa ba a so mutum ya rika taba shari'a domin akwai waɗanda an yi masu addu'a ta gaba ɗaya to ba mutum shi aka nuna aka yi mawa ba amma ya shiga cikin addu'a kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah ya tsine ma mata waɗanda suke ariyatun kasiya kaga ai ba wai wasu aka nuna ba amma aikin ne duk wanda yazo yayi sai ya shiga cikin tsinuwa Ko da aka ce la'anallahu alwasila walmustawsila walwashima walmustawshima hadda nasib akai akai akai akai la'anallahu minan nisa almutafallijat walmuta duka aka tsine masu to ga ba su aka nuna ba wancan lokacin amma aikin aka kawo wadda ta je tana ƙara gashi an tsine mata wadda ta je tana yin zanen tatu an tsine mata an tsine ma mai ƙara gashin an tsine ma wadda ta yi an tsine ma wadda aka yi mawa an tsine ma wanda ta yi tatu an tsine ma wanda aka yi mawa an tsine ma wadda ta je ta aske gashin gira an tsine ma mai yin an tsine ma wadda ta je ta bada hakoranta aka feffeke mata an tsine ma mai yin duka waɗannan kaga gaba ɗaya ne ba sai waɗancan da suka a wancan lokacin ba aikin yana ci gaba ne duk wanda ya zo ya yi aikin ya tarai ya yi shi kenan ake magana kaga wannan an yi la'ana ne gaba ɗaya ta abin nan ɗinsu ko la'ana lahun rashi wal murtashi Allah ya tsine wa mai ba da cin hanci da mai cin hancin kaga ba duk ko yanzu aka yi ta maimaitawa kaga sun shiga cikin tsinuwan shi yasa aka ce duk waɗannan aikin da aka ce har annabi ya tsine ma wani ko an ce wanda ya dan wuta ne ko Allah ya da wannan ya nuna babban zunubi ne zunubin nan saboda akwai kyacewa kai ya fito ko nuna ka duwanda annabi ya faɗi mai wannan magana irin wannan bai sha ba kuma mujiza ce tashi wani abin huraira radiyallahu anhu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ishtadda ghadabullahi ala qaumin ay fa'alu bi nabihi ay yashiru ila rubaiyatihi ishtadda ghadabullahi ala rajulin yaqtuluhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah aka ce fushin Allah ya tabbata akan wasu mutane manzo Allah yake fadi da Ya yace lalle fushin Allah ya tabbata akan wasu mutane da suka yi manzon annabin su irin wannan yana nuna hakorin shi da aka da aka cire yana cewa fushin Allah ya tabbata ga wasu mutane da suka yi manzon su irin haka ya nuna hakorin inda aka cire mai hakori ya nuna wannan ya ce Allah fushin Allah ya tabbata ko ya tabbata akan waɗanda suke yi manzon su haka sannan ya ce fushin Allah ya tabbata akan duk wani mutum da ya bari manzon Allah ya kashe shi saboda Allah kenan shi ya zo yana faɗa da Allah har kuma manzon Allah ya kashe shi to wannan fushin Allah ya tabbata kai shi Allah ka tsare ni amma dai muke magana kissan azalimi kun ga dai wannan zalimi ga kuma akibarsa ga abin da yi ga wani nan ashirin da tara amara nabiyu sallallahu alaihi wasallam an tudraba ra'sahu ay ay bayna hijraini bayna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kwankwatsa kan wani a tsakanin duwatsu guda biyu annabi ya ce shi ma a kwankwatsa mai kai a sa du a sa kan shi a abun nan a kwankwatsa ba a cewa mutum yayi abin da ya ga dama kyale shi ba a yin haka nan in mutum yayi shi ma a yi masa Ananas bin Malik radiyallahu anhu qala ada yahudiyun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala jariyatin fa akhara aw dahan kanat alayhi alayha wa radaqa yace wani Bayahudi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ketare iyaka yayi zalunci kenan akan wata yarinya baiwa baiwa ce fa tana kiyan tana da awakanta na da awakanta da abun nan ɗinsu abun nan abun nan kai kayan kwalliya na zinariya take da shi ba awaki ba abun nan kayan kwalliya awdahan shine huli fidda irin kayan kwalliya na azurfa na abun nan take da su wasu miyar awdahan li bayadi launiha an ce mata awdah saboda fari tana da farare ne masu kyau kun san da yadda azurfa take da kyau to wani ba yahude sai ga yarinya da wannan zinariya abun nan azurfa ta mai fari sol mai kyau mai ban sha'awa sai ya tare ta ya kwace to kuma da ya kwace wataƙila yana tsoron kada ta faɗi ta faɗi ma iyayen gidanta ta ce ga wanda ya kwace sai kuma ya danne sai ya ɗauko dutse kwankwatse mata kai bayan ya kwace mata wannan abin nan ba ai wannan banna tuntuni ake banna amma kuma kyale ta shi yasa take take abin nan ba wanda duk yayi ai masa shine kaida mutane dabi'a ta dan adam na ma shi mugu ne azzalimi abu biyu ke hana shi wannan zaluncin ko dai imani da aiki na kwarai ya sa ya fita daga wannan ɗabi'a tashi ta mugunta ya zama ya daina wataƙila tana nan kwance amma fa ba zai yi ba saboda imani da aiki na kwarai ko kuma doka kamiya dokar da in yayi za ta kwankwatse shi shi ma ya san akwai doka yadda in yayi zai ta jimai dan da yawa wasu da suke kin yin laifi ba suna jin tsoron Allah ba bane yasa ba sa yi ba suke tsoro sun san in sun yi ba za a kyale su ba za a ji masu wanda ya zai igiya har sai ta yi rara wajen ɗaure shi sannan a masa yanzu kana nufin duk wanda ya tashi bai da ko kwabo ya je bi ta gaban banki ya wuce baya son kuɗi kana jin tsoron Allah ne ya hana ya shiga banki ya ɗauko kuɗi kowa ne tsoron Allah ya hana an barno kuma kuma da ka je yanzu da ka tafi ATM din nan ka ce bari ka sa ATM da kuma ka ɗau diga ka sa wanda zai fi saurin ka samu kuɗi na'am atm din yanzu wanda ya je da diga kai da kaje da atm sai ka riga shi samun kuɗi na ban jiwa ai dama abinda muke maganan ka gane kenan amma wa zai fi samun kuɗi inda abu yana tafiya daidai shi ya zo da diga kai ka zo da kati wanda sai ka sa sai ka danna wasu nambobi sai ya yi kir sannan ya kirgo daidai abin da ya baka shi ko zo da diga ya samu ɗakin ya gabdara mai diga ba sai ɗauko duka abin ma gaba ɗaya tafiya shi ba ka ga ya sauri ba to amma me yasa bai zo da diga yayi ba kana jin tsoron Allah ne ya hana kowa ya haka tsoron me zai biyo baya ya hana shi in ya taba wurin nan da diga ya san yanzu shi ma zai sha wuta wuta na nan sa ga lawan wuri inda da sun zo suka ji wannan abin da sun sa su ta mai ita kawai haka aka ba su to wannan shi yasa wani bai zuwa wurin ya dauko amma in ba haka ba yanzu yaran nan da kake ganin ba su da tausayi ba su da imani ma iyayen gida yau nan da asuba inda ne sallah masallacin da ne sallah ina zo na cikin masallaci wani bawa Allah ɗalibi ya zo ya taso yana malami ya taso yana nasiha ya yi nasihohi ya yi addu'a ya jawo hankalin mutane bayan ya gama akan goman nan wannan goman nan ya nuna mahimmancin lallai yadda za a yi a samu kowa ya samu abin da zai bayan ya gama ne sai ce wannan lokuta kuma na lokaci ne na adda a yi ta adda Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya kowa na neman yadda za a zauna lafiya masifa ake ciki bayan kaɗan ma a yi adda ya yi maganan wasu da aka yi kidnapping an kwakwashe su abin nan ma. akwai wata mata jiya ina tsaye a abun nan na je office ta zo ce dan Allah mala a samu adda sai da ta wuce ma na santa kuma ta ce an je gidansu an kwashe su amma da yanzu an sako wasu sai da ta wuce wani ya ce ai irin dukan da aka yi ma matan nan ita kanta ba ta bude ita ba amma sai da aka yi mata ligis to yan gidansu na can har yanzu guda uku a can wajen wani abu wajen abu nan to shine yace ta yi addu'a Allah ya kiyaye sai ce kuma ayi addu'a Allah ya raba matasanmu da shaye-shaye saboda jiya da daddare aka kira shi wata shari'a wani yaro matashi ya ba mamansa ajiyar dubu ɗaya to sai ya dawo ansa dubu ɗayan shi ya ce maman ina ajiyar da na baki dubu ɗaya ita kuma ta ce dubu ɗayan nan ka yi haƙuri na kashe ɗari biyar a ciki bukata ta taso man na rasa yadda zan yi amma na kashe ɗari ya ce kika kashe ɗari biyar cikin kuɗi na ta ce ka yi haƙuri ɗan uwanka zai dawo an jima za a shi ɗari biyar in ba ka. yanzu an shi ɗari biyar ya ce wala ba zai an shi ɗari biyar ba sai ta fito da ɗari biyar ɗin nan ta ce na zan fito da ita ta, na kashe ya ce aiko za ki ga ta ya zaure ita ta ɗauka tafiya zai yi a ba mala ce taɓari ya ɗauko yana zuwa ya mangaje sai da taɓariyar nan ya ce ban kuɗi na to a da yake magana da asuba ta yi tana ta asibiti don ka mata da ya dinga tika mata taɓariyar nan to shi sai da aka kwashe ta aka tafi da ita saboda ɗari biyar tabariya wallahi tabariya dauko ya ce na baki ajiya sannan kika kashe dubu ɗaya ba ta ajiya ta ci ɗari biyar ciki shi ne zo da tabariya to kuma irin waɗannan abubuwan da kuke gani nan al'umma fa suna kallo yanzu ya kamata wanda ya yi shi haka a cikin unguwa mutane su kyale shi ta su lallaga shi kowa su kashe shi ba su ɗauka daga nan su kai polis su daga nan su masu su ɗauka su abin da za su yi to amma shi kenan sai ka ga an gama yanzu yana nena ta yawon shi uwan na asibiti shi kuma yana nena ta yawo na taba gaya maku wata rana wani ma ba ma shaye-shayen suka yi ba wallahi wallan yanzu yarinyar da na ce maku yayyanta fa suka zo suka samu wata rana a gaba ina na gama karatu kamar irin zaman nan da nake suka zo suka ce suna neman fatawa ne na ce Allah sa na sani suka ce suna da kanwa a cikin gida amma kullum zuciyarsu na riya cewa su kashe ta ina ce ku kashe ta inna lillahi ni taimaku Ka ce eh ai za mu baka labu na ce eh ai ni ma shi yasa ban faɗi hukunci ba in ji mi kuko me yasa za ku kashe ta suka ce tana zaune ne tana tana latsa waya tana chatting sai mamanta ta rika ce mata tashi ki dora man sanwa tana cewa to shi ki dora man sanwa tana cewa to kun san ko mata da suke ta ayan su dora masa sanwa ai suna so su koya masa ne ko dan na ba da labari da da rana ce yanzu yau ina jin kwana bakwai kenan aka ce diyar wani babban mutum ginshikin ginshiko gwanki ne shi to ta auri diyar wani gwankin kuma gwanki da gwanki za su yi fada na karo da karo za a yi da dan gidan gwanki da ɗan gidan gwanki to yanzu yar gidan gwanki shi dan gidan gwanki ya ce ma yar gidan gwanki ki mana girki yau ya ce yana son a yi a yi a yi a yi a masu fefesu zai zo da abokan shi su ci abincin amarya ta yi fefesu sannan ta yi wani wai kuskus da ko wani komi wata irin miya dai da za a hada da kuskus da a yi wannan din sos irin wannan a wannan din da kuma menene ya dai hada abinci wajen kala uku ta ce an gama ga kayan cefa ne nan duk an kawo aka ce ta yi abinci ya tafi ya je ya zo da abokai kawai ya zo kiti ina take ina abinci ya zan wani lola ce sweetheart haida sweetheart ba ta iya sanwa ba ya kira ya kira ya ji shuru tana kita sai tana ta kuka gaban abin kunna ma wuta ko wuta ba ta kunna abin ta ce ita ta rasa da wanda za ta fara da wallahi ta taso ta kasu ita ta rasa da wanda za ta fara to wani kika yi a ciki ko ɗaya ba ta yi ba yawwa ya ce hada shinkafa da wake hadawa ya ce da shi ya fi son shinkafa da wake to hawa ya kaji matsaya ce har shinkafa da wake wata iya ba to kuna ganin kamar dariya wala ba dariya ba ne ba na taba gaya maku wata sai da aka ce za a ci shinkafa da waken ba ta daga ta kira uwarta ta ce wai da Allah za ta dafa shinkafa da wake wai wanda za ta fara sawa ya gane ni ne hen ce sa su duka ki ta ba da wuta kawai sa su hada da shinkafa da waken ki ta ba da wuta matsiya ce ya da ba su wuta kawai mace ba ta san za dafa shinkafa da wake wanda za fara sa ba to kuma ma in ta kasa wannan ta dafa su daban-daban mana a hada ta dafa waken daban ta dafa shinkafa daban ta gama sai kwaɗa mahaukaciya ta ya mutsa ba shi ke don ko kuma shi ya ya mutsa da kanshi ba ma ya fi daɗi ba ka ɗebo wannan daidai da kake so ka ɗebo wannan daidai da kake so wannan da shi ne girkin mutunci amma yanzu kwaɗon maukaciya kawai mata ke yi kwaɗon maukaciya da duka yana amfanin da faduka da faduka dama kwaɗon maukaciya ne sai an rasa yadda ake yadda za a yi ake da faduka ko ba aka kasanta ba dama zan sani da sai an rasa abu a gida ba kayan miya isasshe ba kaza sosai ba sai a ce to bari dai mu tashi gidan nan ko yadda faduka a yi da faduka abincin mahaukata ne a yi to yana zaune lafiya ina ake yin da faduka da abinci na karamci shinkafa daban ake dafa shinkafa daban wake daban kuma miyar dage-dage imana da nama a ɗebo wannan a zuba daidai da kake so ka ɗebo wannan ka zuba daidai da kake so in ka ɗebo shinkafa ka ɗebo ka aje ka ɗebo wake ka haɗa sai ka ɗebo miya kuma daidai kana zuba ga miyar gabanka in ka ji ta ragu ka ƙara in ka ji ta ragu ka ƙara amma yanzu kawai <laughs> wani kwaɗa ba kaciya. wayar wata su za su ce wai jollof rice jollof wane ne duk da ƙarya ne kawai maganin ya ce kawai aka nemo to amma dai a ci bance laifi bane kana ce na haramta abinci a ci a dai a ta ci to ita wannan koshi bata iya ba ta kasa rasa wanda za ta sa a cikin waken nan saboda haka kawai wala ta ce ita wallahi bata sayar da za a bai ce kika kasa girkin kuma na zo da abokaina ya ce to wallahi uwarki da ta kawo ki ko gidan nan ba ta iya girki ba ki iya girki ba yanzu ko ma gidanta sai ta koya maki girki ki dawo ta jadda aka aka ta kuka aka yi ta ya ce wallahi ba za ta zauna gidan shi ta iya to me amfanin auren da yayo ba za ta girki ga abokan shi ya zo ta ce ba ta iya ko ba ta koma gida mamanta sai ta koya mata sannan ta dawo hmm? ko wani dai kuma waye dai kun da ji yadda aka yi to shi yasa suke koya suke so su koya ita wannan da aka ce mata tashi ki dora man girki tashi ki dora man girki kawai ta ki imamin ta zo ta kwace wayar da ta kwace wayar ta tashi ce ba ni wayata ba ni wayata ta ce ni ke ni zaki ta ce ban wayata ni ce mama ban wayata mama mama sai ta jawo shi ta kifa mata mari tana sauke hannu ita ma tana mai da nata mama nan na marin ta ita ma tana sauke hannu ita ma ta zafta mata mari mama na ta ce inna lillahi wance ni kika mara ce na mare ki ban wayata sai kawai ta fadi ita maman daga naka kai asibiti daga nan sai makabarta ta mutu bakin ciki zuciya ta buga ko shine suka zo gaba na suka ce su yanzu kullun suka tuna ita ce sai sanadin kashe maman na hesu ji suna so da daddare ta shi yanka ta kawai su kashe ta ita ma tunda ita ta kashe maman su sai na ce to ka san matsalar ne yanzu in kuka yanka tan nan wataƙila wancan ba a san yadda aka yi ba kuka san yadda aka yi wannan kuma a ce kuka yanka ta hukuma ba kyale ku za ta ba za ta ce kun ɗauki hukunci a hannunku ko dai kuka yi ta ƙara wajen hukuma ko kuma tunda kun ce ba baban ku ɗaya da ita ba mama kuka haɗa to kuma yadda ta can wurin babanta ku daina ganin ta shi fi muku sauki ita kuma ta je ta haɗu da Allah ni a fahimta ta haka ya fi muku sauki to kaji uwarta ta kima mamari to ita shaye-shaye ta yi wannan ba rasha ce ba sai dai ta sha matsalar shan waya ta sha ƙwayen waya idan mutum yana jin kiɗi da waƙa yakan bugu ya yi maye ko ya bugu ya yi abin da giya ma ba ta bugar da shi kamar haka nan saboda giya tana bugar da mutum ne gayatu bugar wadda za ta yi mutum ta bugar da shi awa ashirin hudu to amma in mutum ya saba da jin kiɗi da waka har ya bugu da su ya saba da wannan abin yana yin buguwa ne ta har abada shi ya sa wani idan ya bugu tun yana yaro to za ka ga buguwan nan tana nan in dai ta kiɗi da waka ce saboda yanzu nan nan in lokacin da kake karami kana yawan zuwa inda ake kiɗi ana waka za ka ji wakar da ka iya har yanzu kamar ce ta ba to to ba buguwa ba ce to kuma tana nan na'am haka wani malami ya ce ce mutum yakan bugu da kiɗi da waka fiye da yadda yake buguwa don wanda ya bugu da wata waka zai san ya iya waka tun yana ɗan ƙarami kuma har yanzu bai mance ta yana yi ya iya ta saboda ya bugu sosai a lokacin da ya ji ta da zuwa haka waɗannan dai su ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum da ya kwankwatsa ta ya kwace mata wannan zinariya abin nan azurfa sai kuma ya kwankwatsa mata fa utiya bihi ay biha ay sai ko fa atabiha ahluha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi akhir ramadin wa asmatat aka zo da ita gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da sauran rai a lokacin amma fa ta yi shiru ba ta iya magana kwankwatse ta yi ba ta gama mutuwa ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatalaki annabi ya ce wa ya kashe ki to ba ta iya faɗin sunaye ta ce wahana ne sai annabi ya fara kallon waɗanda suke wurin yana cewa fulani wane ne li ghairi alladhi qatalaha ga wanda bai kashe ta ba yana nuna wasu yana cewa wane ne wannan ne sai ta haka ta ce a a fa asharat bi saboda ta daina magana lokacin fa asharat bi ra'siha Allah sai ta kada kai ta haka ba shi bane saboda sannan ba ta iya magana ya ƙara nuna wani ya ƙara cewa wannan shi ya kashe ki فأشارت براسها ألا فقال لرجل آخر غير kashe ta bai ce fa asharat Allah ta ƙara nuna a'a wannan ne kashe sai ta haka ba su iya magana lokacin a riga an kwankwafe ta a Allah faƙala fulan sai ya nuna wani ɗin yanzu sai da ya gewaye annabi ya nuna wani ya ce wannan ne kashe ki ta haka wannan ne kashe ki ta ƙara haka ya tsallake wanda ya kashe ta har aka zagayo ya ce wannan ne sai ta haka ta ce na ta nuna ɗaya eh, shi ya kashe ta fa asharat an na'am ta nuna i kaga kenan yanzu yaro karamin yana ta haka yake ko idan kuma aka ce in aka zo daidai ba sai haka sai ce eh to haka ta yi ita ma duk wanda ya nuna wanda ba shi bane sai ta haka aka kawo kan wanda ya kashe ta aka nuna shi ta haka ta ta haka saboda ta daina magana ta riga ta kusa mutuwa gab da mutuwa take aka zo da ita fa amara bihi annabi yace ai ko zai sani wanda ya kashe ta nan fa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradaka ra'sahu baina hajaraini annabi yace ku kama shi shi ma aka dauko duwatsu guda biyun nan shi ma aka ce ku kwantar da shi kan dutse aka kwantar da shi kan dutse yace shi ma ku fasa mai kai aka fashe kan nan shi ma yadda ya mata wa fi riwayatin ukhra fa lam yazil bi yazal bihi hatta ay aqarra ya ce bai gushe ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba da wannan yana yana abin nan dinsa yana matsa masa har itarafa har ya itirafi da kanshi ya ce abin nan shi da kanshi ne ya yi mai ma ai mako farubika ai ra'asuhu bil hijara shi ma sai aka kwankwata kanshi kawai da abin nan da dutse shi ma tun da shi ya yi ya fito ko min fawaid wa'izatul qissa daga cikin fa'idodi da wa'azin da wannan kisa kuma za ta koya mana shine ai na daya fi hadhihi ya ta bayyana lana a cikin wannan kisan za mu gano cewa mudal izza wal karama wa siyada za mu gano ƙololuwan daraja da kima da matsayi da jagoranci wanda da musulunci yake da shi allati kana yatamatta biha al muslimun al awail wanda musulmin farko suke da shi da yanzu kai saboda yahude wannan kace a kamo shi amma ka galli da gaban yahudu walaqad aqaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahudi duba annabi ya ladabtar da wannan ba yahude bi misli ma atada bihi ala almar'ati almuslima akan abun da ya ma mutum mace musulma musulma ce fa lokacin abun nan jariyar nan ya kan ta aka ce sai an rama mata kuma abun nan ne almuslima wal ana kam min rijalin tuzbah amma yanzu ku auna ya mazaje nawa ake yankawa wa tafalun tuqtal yara nawa ake kashewa wani sha'in tunta haku a aradihin mata nawa ake keta masa mutunci wala ta ta harraku fi da sha'aratun wala ta fi na zurra za ka gan mu gashi nan ba ma motsi gashin mu bai motsawa alama an damu ba ma damuwa ko kiyashi ba ma kishi ko irin na ku daidai da kwa kiyashi ba ma damuwa mu ji cewa a ran mu ma muna kishi an mana ba daidai ba fa ghiratuna jama'a ina kishin me yake ga musulmai da musulunci wa aina izzatuna ina daukakar da muke da ita da darajar mu wa aina na ina zaman mu abun nan mazaje da can yanzu matar rijalu wa matar kamal akwai dai mazaje yanzu amma sai dai maganar kuta ba maganar wannan daraja ta jarunta ba yanzu kan babu matar rijalu wa matar kamal to shine saboda haka zamu gane wannan cewa lalle musulmi yanzu suna cikin suna cikin kaskanci a taba a taba musulmi a taba musulunci a taba abu babban abun ma wani lokaci har da yan cikin gida masu dawo su ba komi na biyu wa fil qissa yi wannan kisa anna rajula yuqtal bil mar'a namiji akan kashe shi in ya kashe mace ba a cewa ba daidai suke ba kama tuqtal al mar'atu bihi kamar yadda ita ma mace in ta kashe za a kashe ta kuma in ba a la'akari da cewa wannan jariri ne wannan babba ne mai hurhura in dai ya kashe yarinya karama to ba a cewa ba za a kashe shi ba shi ma kashe shi za a yi annafsu bin nafsi ne kawai amma malaman fikiyo abinda suka yi magana suka ce idan mutane suka dawo kan jiya wannan ya kashe jariri a ce yanzu wannan profesa ne sai kashe jariri kaga hukunci kashe shi zai ba ruwan shari'a da cewa ai wannan professor ne yana amfani yayi ilimi ya je Cambridge University ya je ina ya je bamu gwacece ɗayan hamko ina ne oho Harvard ya je Harvard ya je ina ne duk ba ruwan shari'a da wannan ce oho dai mutuwa zai yi to amma idan dangin su su suka dawo suka ce yanzu su sun yadda ka a kashe shi za su an shi diya kuna gane karatu suka ce yanzu sun yadda ka a kashe prof tunda ya kashe masu yaro to amma sai an shi to sun samu su ce amma fa diyar kuma irin ta prof zamu ansa ba diya ta asali ba wanda ake an san raƙumi 100 sai sai kun ba mu raƙumi 300 kuna son mu ba prof tunda ai kun san amfanin shi kun san fa'idar shi to ya kashe dan jaririn da ba zai ko tunda an tsallako daga kashe amma in kisa ne za a daidai yake ba a ca jariri ne shi wannan wannan kuma amma aka dawo diya to suna samu su ƙara gallaza diyar tunda sun san kuna son professor kun gane to shi ne to yanzu da ba kashe za a yi ba mun yadda za a ci biya amma fa diyan nan za mu gallaza ta sosai sau da kamar makon rakumi guda ɗari uku za ku bada in kuma ba haka ba ta ba kashe furo to shi kenan kuna da kuɗi sai ku ba su ɗale muku shi amma in dai kisa suka ce za a yi to ba a ca ba daidai suke ba aishi wannan akwai ilimi ya shekara talatin ma a harvard ya je waye ya rubuta littattafai ma ko littattafan da ya rubuta sun taimaki al'umma sun taimaki kasa da aka zo zaben kasa ma shi ya je ya rike wane ne ina ruwanmu na wannan a ce ina to yanzu kuma lokaci ya yi tafi matsawarta tun da ya kashe dan jariri shikenan ya kwakwade shi mhm. ko zai ta turancin shi ya ce ma da ya ce ko ta akwai sauran littafin da zai fito da shi jibi a ce oho in ka tafi a buga daga nan in hmm, kwakwale shi ko ma wani ya kara ma ka ce za a yi shi kenan suna da zaɓi kamar yadda wasu malaman suka ce jawazu su'alul jarih min man jarahaku ya halatta idan aka ji ma mutum rauni kuma ana iya magana da shi gashi a gaba ya halatta a tambaya cewa ji maka ciwo kamar yadda aka tambayi bai wannan wa fa'idatu su'al an ya'tarifa al-muhtahimu ko shi dan wanda ya zama shi wanda ya zama al-muhtaham kenan li shi dan shi in yaji ya ce shi ne din in an zo ana cewa ya ji maka ya ce shi ne kaga ba shi kenan ma fa idza aqarra sabata alaihi al-qatl kaga idan ikrari shi kenan wa in ankara fal qawl qawluhu ma yaminihi amma in yayi musu ya ce ba shi bane kuma ga wannan ya riga ya mutu to maganar shi za a dauka yanzu in ba akwai shaidu ba wannan na abin nan yan uwan mamaci sai a yi ma kuma daga nan maganin shi za a tsada rantsuwar shi wala ya zama un bi mujarrad da kaulin majiro ba za a ce wani abu ya zama kanshi ba inda ya tsuran kawai wanda aka ji maraunin ne kawai ya faɗi to ba za a yarda da maganin shi ba amma in akwai yan uwan mamaki kaga sai su zo su kuma su cancanci jin dan uwan su bil ma ko su yi rantsuwa a raba masu rantsuwa hamsin su yi saboda su cancanci ran dan uwansu in suka rantse shi kenan sai su cancanci jinin dan uwansu ولنكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جاء أقوى مغانا aka yi wanda har na ce wasu suna ganin kamar fushi ne to kuma fushin ne da gaske ne fushi ne abin da ya sa wani lokacin mutane su ba su iya gane abin nan akwai masail wanda kullum an yi ta magana kai ba ma ni ba manyan malamai sun yi magana sun warware matsala matsala ta zo an warware an warware an warware amma kullum mutum sai ya ta maimaita kuma wani lokaci ka ga wasu masu maimaito tambayar nan yan gida ne fa ka yi maganar nan ba so ɗaya ba ka maimaita ka yi maganar nan ka maimaita amma mutane sai su ta ƙara dawo ma wasu ta waya za su zo su ta tuturo man su ta tuturo man su ta tuturo man in muka zo muka bada addu'a nan wurin wani ya tafi ya je ya turo ya ce shi yayo bincike maganar nan takardar nan da if ne hadisin ma ba if ne ya ce wane ne su ta tuturowa to zan ta bada arsan waɗannan abubuwan ne koyaushe abin nan in ka ji abu bai ma ba kawai ka ajiye ka ɗi kuma abin nan wani lokaci sai mutum ya ce da'if ne yanzu wancan wannan magana da muka yi na ranar arfa wani ya ce da'if daban da yaman magana an daɗe amma ranar sai ya ce sai da ya fara tura masu hasan sai suka ce wannan ba maganar su bane sai ya turo min ya ce hadisin nan da'if ne saboda haka abin nan ne yau da na zo aka ɗauko wani ya turo hadisin an bi shi an yi takharijin shi a wanda aka samu a ciki wanda ake ganin cewa ba a san shi ba sunan shi ne ba a sani ba aka ce wani malami aka yi maganar cewa imamu sha'abi wannan imamul baihaqi ya ciro wannan hadisi a cikin abun nan din a cikin shu'abul iman ɗin shi an yi bayanin hadisin nan kawai illan akwai wani da aka ce majhul ne ba san sunan shi ba sai aka ce amma shi imamu tsabar ya bi ya tantanto wane ne har da sunan shi don haka waɗanda suka rawaito hadisin nan muwassaqun ne an amince da abun nan din su don haka ba a ma jingina shi ga wani abu abu ne wanda za a jingina shi a ingancin sinadi idan aka ce abu da'if ne hadisin nan da'if ne inda za ka koma ka ci kallon mustalawar hadis ka ga menene ake nufi shin shi abin ne koko cikin isnadin hadisi ne aka samu ba cikin wanda suka ruwaito to wannan ba za ka ce mutlakan kawai abun nan ne ba to amma tun da kana da wannan ilimin ba sai ka yadda ba kawai ka ɗauko naka wanda ka yadda da shi kai ta aiki ba shi kenan ba sannan an zo an yi magana arfa cewa arfa za ta kasance ranar juma'a malamai tun da can ibnu hajar da wannan da ibnu kudama duk sai da suka yi magana akan cewa arfa idan ta faɗo kowace rana ce ko ranakun da aka ce an hana azumi da aka ce ko da aka ce kada ya azumi ranar juma'a cewa aka yi kada a keɓe ranar juma'a da ranar asabar su kadai sai dai in an yi azumi misali ranar kana so kai ran juma'a to kai ranar alhamis sai kai ranar juma'a ko kuma bayan yi ranar juma'a sai kai ranar asabar in asabar sai kake so kai kai asabar kai lahadi ko kai juma'a kai asabar misali wannan ga azumi ne aji wanda kai ka sa kanka amma azumi idan ya faɗo ranar juma'a ko ranar asabar za mu yi azumi ba muna azumi don yau ranar juma'a ba ce ko don yau ranar asabar ce muna yi ne don yau ranar arfa ce kamar kai ne yanzu in ka shigo masallaci bayan sallar la'asar an ce ba a yin nafila bayan sallar la'asar sai ka shigo masallaci to yanzu kana yin sallan nafila ne dan ka shigo masallaci ba dan kana so kai nafila bayan la'asar ba kana karanta qur'ani bayan la'asar sai ka zo wajen tilawa ba kana yin sujada bane dan kana nafila bayan la'asar kana yin sujada ne dan yanzu kayi tilawa ta karatu to menene matsala cikin wannan kuma ba mu ne muke magana ba balle mutum in ya rena mu ya ce mu ne jigajigai ne ku duwa na gaya maku ibnu ya yayi ibnu hajar yayi a cikin fatawul bari sannan kuma manyan malaman nan da suka bin ba ya yayi magana akan wannan salul husaini duk sun yi magana akan wannan in ranar arfa ta zo ranar juma'a ku yi azumin ku na ranar arfa ba kuna azumi bane da ranar juma'a kuna azumi ne dan yau juma'a ranar arfa ce wata shekara in ta zagayo ba ranar bane sai kaga ba dan ranar ku kai ba kun yi da dan ranar arfa na ko ina da an yi wani mutane suna ji ne musu a fikihiyyar nan duk an yi bayani duk ga matsalar nan an warware ta ba abinda malamai ba su warware ba to in baka san yin azumin ne ba sai ka wahalar da mutane ba kawai ka yi ranar nama ba ka so ba ka yi to ba shikenan ba sai ka kai kai zaman ka kaki ai asara kai kai asara ka kamar sauran mutane su yi amma wannan sai an gama sai wasu su dawo to yanzu ya za a yi wasu su dauko hadisin sai an ce ba a yin azumin ranar arfa to su yanzu mi za su kuma an ta gaya masa abin da za su yi sun yarda shine ka je na ina faɗa to ko da na koma yadda na bada ansa dole don sai da naga wasu duk sun tuturo sun kada ta su su a wasu abin nan an maimaita an maimaita ba daga wurin mu ma an ji daga wajen manyan malamai sun yi bayani kan cewa rana arfan nan rana ce babba in ta faɗo ranar da aka ce kada a keɓe cewa aka kakkake ranar ranar juma'a ka ce kai kullum ko daren juma'a ka ce kana da wata nafilar ka ta musamman da za ka riƙa yi daren juma'a ko kana da wata sallar ka da ka riƙa yi ta musamman a ran asabar ko kuma ka ce ka ware juma'a kowace juma'a ta zo sai ka yi azumi amma sai aka ce in kana azumin dama ka saba ya faɗo juma'a ko wancan ne za ka yi abinka kamar kana azumin dawo misali sai zama wacce ya zo nan juma'a ne wata rana ya zagayo ba za ka yi azumin ka ba to wannan shi ma ya faɗo ranan ta yi daidai da ranar arfa ran juma'a ce kuma to ba ma da mutane ma addini suke so ba sai su ƙara murna ba ma ranakun nan an zo an faɗi mahimmancin da ranar tarwiyya nan muka karanta da ku da ranan tarwiya da ranan arfa da da ranan nahar da ayyamu tashrik mu wannan bukin idin mu ne shine ranakun da Allah ya ware mana mu ta samun lada cikin muna wannan to wannan sai gashi ya zo juma'a ranar arfa ga ta kuma ranar juma'a sannan kuma bayan ga ta ranar arfa aka ce ranar juma'a kuma akwai wata sa'a ba wanda zai daidai da wannan sa'an kuma yana roƙon Allah face sai Allah ya karba masa aka ce bayan la'asar zuwa faduwar rana to mutum yana so mun yanzu hannun nan ma abokai ba da shawara ya ce ranar juma'a ma kada ma mai karatu kawai mu bari mu ce kawai a tafi kowa ya je ta aiki to saboda ka samu abun nan ba to amma mutane su ta rigima kan abun da gashi nan malamai sun yi bayani a kai sun yi ba ni ma abun da na junin malaman nake mai ta mun karanta a littafi mun ji fatawoyin manya-manyan malamai an yi masu duk waɗancan da na lissafo bin ba su alurufe min dukkan su shek aljihar duk an masu tambaya akan waɗannan abubuwan sun ba da ansa to mutane kuma sai su ta ƙara tambayar cewa su dai wasu sun ce kada ayi. to in ka dauki wanda suka ce kada ayin ka yi a shi kenan muka yi zaman ka tun da dama ma wanda ya ce dole ne to ba a ce ma dole ne sai ka yi ba amma kuma za ka yi asara ko za ki asara ko mutum kuma bai azumin ba to ya sauran ayyukan mana mata da ba za su yin azumi ba an zo ranar arfa ba ta da tsarki ba za ta yin azumi ba to sauran abubuwa da aka ce ayi fa. to kuma mutumin da zai zo ya ce maka in an faɗi magana nan ni abin da nake so idan aka zo mutum aka yi magana ya ce to sai kawo wadda za ta ɗauke wannan ɗin yanzu a ɗauke wannan to kawo taka wadda za a yi a cikin nan wannan ba ta yi ba to kawo taka kasa wadda za a yi mu musamu mu zai ma muke mu samu wadda za a yi to wannan shi ne abin nan kuma mun sha yin bayanin nan in aka ce ba yi yana ɗauka abubuwa da yawa ne ba kawai daga kaji haka nan kawai shike nan sai ka tashi ka yadda magana ba sa a yadda magana da yawa in haka ne wannan shi ne Allah ya taimake mu wasu ba su san me yasa in ne faɗa yanzu zai ta amma na wuri wani ma daga ya shiga abin da ma ba ruwan shi bai ma sani bai rajaban bilgaibi ya ce abin nan ne wani ya ce daga gida ne faɗa ya taso to in faɗa ne sai zo na in faɗa daga gida ba sai in kwakwaɗe ta bai kwakwaɗe ta zan daga gidan kafin in zo na sai na zo na in faɗa gida a in faɗa gida ne daga can zan gama abin da zan yi ba sai na zo in karawa Allah zo ku je assalamu alaikum a wani ya gana to a ga riga ga hakuri shi ke da ba